ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر أتي قبل كراتل لتافن سيو مسلم يومنا سافير أسبر الشرن قوة شابيو وتنزل الحجة hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara bakwai wadda ta dace da bakwai ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara dubu biyu ko shida ne ga wata yau daga yin albashi sai kallo na suke sun ne musu ƙarin wata to shida ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida. muna cikin kitabun li'an littafi na sha tara ko na ashirin ko ashirin da ɗaya ko ashirin da biyu ko ashirin da uku a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko hamsin da shida ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko hamsin da tara ko sittin da uku da ke cikin wadda littafi na sayo musulun saɓanin nusohinsa karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na sha biyu a wannan babi shida a cikin baka yau za mu tashi farkon hadisi na sha uku insha Allah bakwai a cikin baka Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce wa haddathana amr bin naqid wa ibn abi umar wal lafz li amr amr amr bin naqid da ibn abi umar suka ruwaito wannan hadisi amma wannan lafazin da za a kawo ruwayar amronin naƙir ce ƙala haddasa na sufiyan ibn uyayna an abi zinad an alƙasim bin muhammad ƙala abdullahi bin shaddad alƙasim ɗan muhammad dan abi bakar siddiq allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa da kakansa ya ce abdullahi ɗan shaddad ya ce wa zukiral mutala'ina ne inda ibn abbas an ambaci bayanin mata da miji da suka yi li'ani a wurin abdullahi dan abbas faƙala ibn shaddad sai abdullahi ɗan shaddad ya ce ahuman lazani ƙalan nabi sallallahu shin waɗannan biyun su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi ya faɗa cikin haƙƙinsu ya ce lau kuntu rajiman ahadan bi gairi da zan jefe wani mutum ba tare da shaida ba da na jefe wannan matar dan da ta haihuwar dan da aka haifa ta haife shi yana kama da mijin da aka yi mata kazafi ko aka jefe ta da shi aka yi mata kazafi da shi faƙala ibn abbas sai abdullahi abbas ya ce la a a tilka mura'atun a'lanat ita waccan matar wata mata ce wadda tana bayyana sabo amma kuma ba iya kama ta za a ganta ta zo ta shiga gida da namiji ko namiji ya shiga wajenta sun rufe kofa sun ɗauki tsawon lokaci to amma ba kama ta ba an gane ku. qala ibn abi umar fi riwayati an al bin muhammad qala sami'tu ibn abbas ibn abi umar a riwayar sa yace daga al dan muhammad yace naji abdullahi dan abbas maimakon wacce ruwayar ice wadu kiral mutala'ina ne inda ibn abbas قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله عبادة, عبادة الأنصاري ya ce ya manza Allah ara aitar rajula ya jidu ma'amura'atihi rajulan ayaktulu sanar da ni ya rasula idan mutum ya samu wani mutum da matarsa kwarto ya je yana lalata da matarsa ya kashe shi kala rasulullah sallam la manza Allah ya ce a kala sa'adun sa'ad ya ce bala wallazi akramka bil haqq ce eh wallahi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ni kam aka yi haka ba zan iya hakuri ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sallallahu alaihi isma'u ila ma yaqulu sayyidukum ku saurara abin da shugaban ku yake faɗa wai in ya kama mutum da matar su kashe shi zai saboda kishi an gane ku قالوا حدثني زهير بن حرب قال حدثني ساق بن عيسى قال حدثنا مالك عن سهيل عن أبيه ana abi hurairata anna sa'ad ibn ubadah qala ya rasulullah sa'ad dan ubadah yace ya ma'aikin Allah in wajadtu ma'amrati rajulan aw umhiluhu hatta ati bi arba'ati shuhada yanzu zo kama mutun da matata suna zina sai mu zinki masa jinkiri in yau har sai naje na nemo shi dugu da hudu zo su da qala na'am annabi yace ta haka za'i dole ya zaka yi haka za'i ita shara abin da ake ko ta yi maka daɗi ko baka yi maka daɗi ba haka za ka haƙura ka bi ta an gane ku ƙala haddasa bakar bin abi shai ba ƙala haddasa na khalid bin makhlad an suleiman bin bilal قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سعد بن عبادة أبو هريرة سعد بن عبادة يا رسول الله يا معيكين الله لو وجدت مع أهلي رجلا lam amasahu hatta ate bi arba'ati shuhada yanzu na samu mutum da wani mutum da iyali ta ina lalata da ita bazan taba shi ba koro sai je nemo shaidu guda hudu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh kala kalla yace wallahi ba za ta sa'u ba bindiga a ruwa wallazi ba asaka bil haqq ina rantsuwa da wanda ya kofa gaskiya in kuntu law ajiluhu bis sayfi qabla zalik yace ba abinda zan iya yi sai na zumbace shi sai na shammace shi da takobi gabanin kawo shaidun guda hudu ma'ana sai na kashe shi in yaso in je nemo shaidun zai ce ku zo gashi na same shi da matata na kashe shi ko ya same shi da matarsa ko da matata yawa da ko yawa to qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo su sanar ce isma'u ila ma yaqulu sayyidukum ku ji abin da shugaban ku fa yake faɗa innahu lagayur wallahi lalle shi ina da tsananin kishi mai matsanancin kishi ne wa ana aghyaru minhu kuma ni na fi kishin ji manzo Allah wallahu aghyaru minni ni kuma Allah ya fi ni kishi an fahimta da haka kishi dabi'a ce ta mutanen kirki amma ba kishi irin na hauka da sakarci ba ko kina kishi ki je ki kisa ki sabauta ki yi kaza wannan shashanci kenan a ce karki kishin mijinki ba amma ba irin yadda kuke yi ba an gane قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال مغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة الله يقارى مسيد دايتي قال سعد بن عبادة سعد بن عبادة يتي لو رأيت رجلا مع امرأتي دا أتي إن سامو متن إن قنش دا ما تاتا la darabtuhu bisayfi ghayr musfihin anhu ce wallahi da sai na bige shi da takobi mana sai na sare shi da takobi ba zan iya kawo masa da kai ba wai sai na je na nemo shaidu guda hudu ba zai yi ba fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labarin haka ya je wa manzo Allah su sallah fa qala sai manzo a yace ata'jabuna min ghayrati sa'at kuna mamakin irin kishi ne matsananci na sa'at fa wallahi la'ana agyaru min to ne muku rantsuwa da Allah ni na shi kishi wallahu agyaru minni ni kuma Allah ya fi ni kishi min ajli ghayratillahi harrama alfawahisha ma zahara minha wa ma batan saboda tsananin kishi da Allah yake da shi ne shi yasa ya haramta alfasha ta fili da ta boye wala shakhsa aghyaru min Allah babu wani mutum da yafi Allah kishi wala shakhsa habbu ilayhi al'uzru min Allah kuma babu wani mutum da ba wani da ya fi san ai masa uzuri a yanki hanzari a wurin sa yi kamar Allah Allah yana so ka yanki hanzari a wurin sa an gane ko kai wa Allah ba daidai ba zaka tuba ka ce ya Allah ne maka laifi Allah ya fe min da haka ne sai yi alkawarin iyafe maka ma da nadama kawai in kai laifi sai kai nadama kawai ko baka ce Allah na tuba sai ya fe maka an gane saboda Allah yana son uzuri amma kaga dan adam yanzu shi wai wai shi wai dan ba sulhu ne ko <laughs> wata mun je muna sulhu tsakaninta da mijinta sai ta ce wai nai masa laifi wata biyu ina ba shi laifi kullum ina ba laifi na ce Allah ma fa ana masa laifi iyafe sai ce to wai shi Allah ne <laughs> an gane ku to gaskiya ya faɗa an gane shi ba Allah ba ne da haka ba zai samu ɗabi'a irin ta Allah ba shi Allah ya fi kowa son kai masa kuma ka ce mai maka Allah ka ya ce yana karɓar uzuri to shi karɓar uzuri ɗin sifa ce ta girma abin ya kamata ka gane kenan mutum yi maka ba daidai ba yi maka yanki hanzari a wajen ka kai masa hanzarin kai masa uzuri to sifa ce ta girma sifa ce ta mutunci rashin yin haka to sai nuna addun kenan ka ka zama koma baya an gane to Allah dai ina son in yi kai masa abu kai uzuri to kuma shi ma yana so ya kafa maka hanzari an gane baya so ka je gaban sa kana ta ta yawo bangiji ai ba ai kaza ba ai a'a da haka yake min ajali zalika ba asallahu al-mursalin dan ma ya kafa hanzarin ne shi sai ai ko manzanni mubashirin wa mundirin suna masu albishir suna masu gargadi a gaya maka ga aljanna in ka bi ga wuta idan ka saba ka ji daɗin duniya in ka bi Allah in ka ki ka sha wahala a ayo ba shi duk da muka kibin Allah shi mana tashin bakar wahala ba ko mun kibin Allah muna bin bayi yan siyasa su ba ku wahala su su tsorata ku kana jin tsoron ka fita daga gida ka je kasuwa ka je ofis ka je gona ka je kaza akwai wuraren da sun hana noman ma kwata-kwata an fahimta menene an kidin Allah ne wato ka'ida ce ta Allah ku kiyaye wannan ka'idar da kyau Allah ce ya gulam inni u'allimuka kalimatin sai ce ihfazillaha yahfazuk ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka to wannan ka'idar ta Allah ta in ka yi masa yi maka in ka kiyaye shi ya kiyaye ka yanzu challenge din a bangaren ka yake shi Allah la yukhliful mi'ad ba ya saba alƙawari ba ya saba to da ka in kaga sabanin ba daga Allah bane daga kai ne da wani daga cikin salaf yake cewa man a afa Allah ata'ahu kullu shai wanda duk iwa Allah da'a to shi ma komai sai masa da'a wa man hafa min Allah min hu kullu shai kuma duk wanda ya ji tsoron Allah to shi kuma komai sai ya ji tsoron shi wa man khafa ghayra Allah hu kullu shai wanda kuma duk ya ji tsoron wani Allah to kuma komai sai ya ba shi tsoro wannan ka'ida ce ta Allah ka rubuta ka aji in kai ba Allah kowa da komai za su bi ka in ka ji tsoron Allah duk wani abu da ake jin tsoro kai ba za ka ji tsoron shi ba amma in ka ji tsoron wani Allah subhanahu ta'ala to sai ya kasantar da kai da tsoron komai sai ka ga tsamma ka zo ga ka ce aka ce ya kai sai ce ai to ai maciji ya sare kan ka bakin tsamma da yake mahaukaci ne kai sai ka gudu ba haka bane wani maciji ya sare kan ka ga bakin tsamma maciji da tsamma daban me alaka su to amma matsalar ita ce ka ki bin Allah ne da haka komai sai baka tsoro ka ki bin Allah to haka nan wanda ya bi wani Allah sai komai yi masa tun bai yi masa tawaye to da haka Allah sai ya aiko manzanni sai yi albishir su yi gargadi su gaya muku ga in ka bi Allah ga abin da zaka samu in ka saba masa ga abin da zaka samu ga sakamakon duniya ga sakamakon lahira wala shakhsa ahabbu ilayhi almidhatu min Allah kuma babu wani ɗaya. da ya fi son yabo a yabe shi fiye da Allah Allah yana son ka yabe shi min ajali zalika wa'ada Allahu aljanna dan haka ne ma ya alƙawarin aljanna in ka bi shi ka yabe shi sai ya baka aljanna an fahimta to yanzu kalubale ina kaina ina kanka ina kanki ina kanmu kenan mu yi mu gani ta masu maganin gargajiya ko suka ce eh, wai menene a gwada tana maganin makareci to gwada za ka yi ka gwada bin Allah wallahi billahi tallahi ka bi Allah da gaske duk abin da ake tsoro kai ba zai baka tsoro ba ba zai baka tsoro ba duk wani tashin hankali duk wani abu da ake fargaba ke kai ba ruwanka eh, ko a jikina anya ku shi kakkausa sai eh, ko a jikina ka bi Allah ka ji tsoron Allah ba ka karanta tarihin magabata kar ku ɗauka wancan zamanin ba irin waɗannan fitintunan ana yi ba wazirin Sarki rum ya zo ya samu amirul mominin umar a madina ba karkashin bisha yana kwance a ƙasa ko ba babu ina amirul mominin ita hakamta fa'adalta fanimta wasu ka samu Allah ya baka mulkin da yau sarkin Rome ina jin tsoronka sarkin Faris duk wata daula a duniya tsoronka take me ya kawo maka wannan adalci kai da haka gashi ka kwanta karkashin bishiya ma kana bacci ka huta sau ya baro gidansu sarkin Rome kana so ka ga sarkin Rome bayan tsaro na gine-gine ga kuma tsaro na al'umma amma ga halifa wanda wancan ɗin da yake ce to matsalar shine ya kibin Allah da haka zai komai sai ya bashi tsoro ya kibin Allah komai zai bashi tsoro shi kuma Umar ya ba Allah me zai bashi tsoro to haka wannan tarihin fa da muke gwada jama'a ba wai kawai wai ana ba mu labari bane mu girgiza kai mu ce kai kaji na Allah to kai nawa yi Mm, duk na Allah ne kai abin da zaka shine fatashabbahu in lam takunu mislahu in ba ka iya abin da suka yi ba to ka kwatanta da yawa na kan faɗa ni abin da yake ban mamaki da mu shine wai aljannar da suka shiga kuma irin ta muke so mu shiga wani ma ina nan wai ina cewa wai su ne ɗiban fari ta mala albani ta a gidan uwarwa <laughs> ko azan shi ba ruwan zai yanzu da zai ka je a abin ɗiban ita ɗiban fari a gidan uwarwa to kuma ga ne aljanna ɗiban fari kuma ga halinka to wannan tarihi da muke karanta ba karanta kawai za mu ya zama wani abin nishaɗi ba ko wani abin nan a'a so ake mai implementing mu ma mu gwada qala wa hadathana hu abakar bin abi shayba qala hadathana husayn bin ali an zaida an abd malik bin umayr bi hadha al isnad mithluhu wa ana isnadun wancan matan wa qala musfihin wa lam yaqul sai dai a wannan matanin cewa ghayra musfih bazan iya kawar masa da kai ba walam lam yaqul anhu sai yace gaira musfihin anhu ko قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو كامل بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهر بن حرب واللفظ لقتيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة قال أبو هريرة الله قال مسيد دايتي جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ونمتن دقتك بني فزارة يا زوجا من زن الله صلى الله عليه وسلم sai ce inna ra'ati waladar gulaman aswad matata ta haifi wani ɗa baƙi faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce hallaka min ibil shin kana da raƙuma Ƙala na'am yace kwarai qala fama alwanuha ice to ya kallar su suke Ƙala humrun ice humr ne jajaye ba jajaye da ake nufi jagau kamar jini ba qala manzo Allah su sallame ce hal fiha min awraq shin a ciki akwai wanda yake mai duhun kala an gane ku wato wanda bakinsa ba ba baki bane sidik shi ake da shi awraq da haka ganyen bishiya ke sha da shi warak an gane ku wato kaga bishiya lokacin ganyen ta yana kada duhu haka to irin bishiya kamar za ta ganyen bishiya ya tafi irin yaushi din nan yana yin wani duhu ko saboda an cire shi daga jikin uwashi ko yanzu baya samun ruwa zai laushi zai wani duhu haka to wannan shi ake da shi aurak wasu malamai sun ce aurak shi shine arramad irin ruwan toka an gane qala inna fiha waraka mutumin yace eh wallahi lalle a cikin waɗannan jajayen raƙuma nawa akwai masu irin wannan kala jami duhu Kala! manzo Allah yace fa anna ata hadhalik to daga ina raƙuman nan naka dai waɗanda suke barbarar su jajaye ne ba wani raƙumi na waje da ya barbare su to ya aka suka sami ɗa wanda yake aurak a ciki mai duhun kala qala asa yakuna nazahu irq yace a ta yi can wata daga cikinsu uwarsa ko kakan wanda ya barbari uwarsa ko kaza kaza shi ne ya dauko asalin sa qala annabi yace wa hadha asa an a nazahu irq to shi ma dan naka ta yi shi ma abin da ya same shi kenan <laughs> an gane ku eh sai kaga ai ko wani ɗa a gida bai kama da uwarsa bai kama da ubansa a zuwa ya abin nan to in ka bibiya can can can can an tafi an samu wata auratayya shekara aru aru shi ganin sai ya dauko shi ta yin ba haka ba kuma ya duk dai daga adamu muke ko to yanzu aka kai dogon gado kenan an gane ka gado annaba adamu <laughs> ai nau'uka gaba ɗaya ba daga jikinsa aka fita ba duk wani nau'i daga ina ya fita daga annabi Adamu ya fita saboda haka za ta yi wa kayan dogon gado an gane قالوا حدثنا يساق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا حول السند قالوا حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب جميعا عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة غير أن في حديث معمر أشكين حديث معمر فقال يا رسول الله سيفشي شيء يا من ذا الله waladat imra'ati gulaman aswada matata ta haifi wani jariri baki wa huwa hina idhin yu'arradu bi an yanfiyahu ina bagaye ne ina nuni da cewa ko da dan ce ba dan shi bane an gane wa zada fi akhir alhadith a karshe wannan hadisin yace wa lam yuqara ichi wa lam yurakhis lahu fi intifa'i minhu manzo Allah bai masa rangwame bai masa ainihin bai bashi damar ikore dan ice ba dan sa bane an gane wani haka wasu abubuwa da ake yanzu wai wani abu ya faru a ce wai a ji a yi dna a yi kaza kaza ba zai nuna abin nan ba dan an yi dna wannan bai nuna ɗanka ne bai nuna ba ɗanka ba ne akwai wani mutum da yake da jini shi kaɗai ne a duniya yake da wannan jinin ah. sai ce menene eh, blood group daban wa dna daban wace ce daban to duk abin da ka samu sai ka samu waɗansu haka suna da wannan abin ba ka bane duk abin da ka samu wani yana da shi to za ka samu wani ma yana da irinsa to da haka wannan ba shi da wani abin nan ba shi da tasiri babban abin da ake cewa shine a sawa mutane tsoron Allah an fahimta mace tana da tsoron Allah namiji yana da tsoron Allah za su saba wa Allah ba za su saba masa ba to shi take na ita ce mafita amma ba wa duk abin da ka yi ka ce ka gwada kaza ka gwada kaza za ka gama wahala ne kurum sanin hakika ne kuma sai su sai Allah sanin hakika ne sai su sai Allah to da ka sai a sa mutane din tsoron koma sai ka koma tarihin duniya ai an samu mutanen da suka yi alfasha da kansu kama su aka yi ba su suka zo ka ce sun yi ba me yasa suka yi ai tsoron Allah annabi da suka je suna jifan wannan algamidiyya da wani ijefe ta jini ya taba shi ya zage ta annabi ya ce innaha tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli Madina, madina lawasi'atuhum to ai wannan tuban eh, hal wajadta misla ma amilat an jadad bi nafsiha fillah ka samu wanda irin abin da ta yi a matsayin na mace ta zo ta ce ta bayar da kanta a kashe ta saboda bin Allah tuban da ta yi ladan tuban sai an raba wa mutum saba'in na mutanen madina duk kowa dalilin tuban sai ya shiga aljanna an fahimta to a madina daga musulmai sai yahudawa sai munafukai to yanzu za ka ce an raba mutum saba'in su shiga aljanna ana nufin daga cikin musulmi eh. to su yana nasu aikin ba sani ba ko kun fahimta to yanzu abin da ake ce wannan tuban da ta yi da za a raba ladan sai an samu bai hude saba'in duk su musulunta a ba su ladan su shiga aljanna ko munafikai guda saba'in a raba musu wannan ladan sai saka su a aljanna ita kadai ta wannan tuba me ya kawo wannan ba tsoron Allah bane za a yi DNA za a yi kaza an sa CCTV an yi kwanan da wani kes gashi da yana ta abin nan an sa CCTV din wani da ya smartinin CCTV din ya shiga ije isata kuma ma'aikacin wurin ne wannan abin da ya sunansa ba ha'inci ba ne ya san cctv din ya san kaza kaza ya je isan yadda iya ɗauki kuɗin aka zo an kuma kulle shago an fita sallah ne ko na ba an kulle shago ya ɗauki kuɗi aka dawo aka nemi kuɗi sama ƙasa kuma an kulle shago kuma kowa ya fita an zo an duba cctv za ta kawo ne ba babu shi ka sa wa mutane tsoron Allah subhanahu wa ta'ala zama shi ne satellite naka to wannan satellite da saka sha zuciyar kowa zama shi ne cctv kuma dama shi ne cctv na gaskiya ko akwai wanda zai matanin Allah ya ce bari ya shiga nuri wuri bari wa Allah haka waɗancan ma da suke cewa ranar lahira za su yi Allah su mogal to kuwa duniya za ka yi wa Allah su mogal zalle a lahira a duniya ma za ka yi wa Allah su moga balle a lahira to kuma sai a samu wani takare wasu ya a sau sai iya da wani za a dabe shi aljihu a yi smogalin nasa aljihu aljihu <laughs> mutane bin san lahira ba to wannan shi ne abin da ya kamata ka yi ka sa kowa tsoron Allah a ran shi in ka sa mutane tsoron Allah a rayukansu to duk waɗannan abubuwan shi kenan sai ka huta ma ka sa cctv ka sa menene ka sa menene za a yi kaza za a yi kaza ba abin da za su rage wani abu amma yaushe ku aka ce wani mashin ne america ta yi ko china na kama barayi eh china ce ta yi mashin din shi barayi ke kama da kai america a cikin awa daya ya kama barayi kaza aka je ina ne awa daya kama kaza da aka kawo shi nigeria a cikin awa daya an sace mashin din <laughs> an bayyanta jama'a wai abin da ake cewa shine duk wani technology duk wata fasaha duk wata hikima sai dai ta rage fa to ai dan adam ne hikimar ku to sauran yan adam shi yafi kowa hikima to kaga da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa hikima a cikin mutane sai i koya abin da yake cewa tun ya mutum ina karami ko lokacin da ya tuba dan in ka duba ka zama kamar karamin yaro تو أسكى مكة قران الله احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت السحر an gama ya ce ittaqillaha haisu makunta ba ka yi to da yake ya fi kowa hikima ga ba sha ya makala kaza ba ba sha a'a wani abu za ka makala a cikin zuciyar mutum wani abin ka saka shi a zuciyar mutum to ka gama da shi na san wata mata ta mutu Allah ya jikanta in za ta yi kiɗanta sai ta ce juya bayan kan yi juya sai ta ce sai haka za ta yi masa ce kaga ido na zan cire ga na cire sai ta haka ta rufe idanta daya wai ta cire idanta to juya bayan ka sai ta to wai gashi na makala maka zai bi ka duk inda ka tsaya za ta zai gaya mu ina ganin ka to yarinta ce ko tunda an haka an ce kaga na cire an haka an nuna maka an liƙe ido ka ɗauka an cire kenan da gaske to je bayan ka ce to kai kuma sai an liƙa maka ce wai an liƙa wai ka tsaya ana ganin ka ina ga to da haka nan da nan mutum zai je yi mi je dawo. to wannan abin da wannan mata take wannan hikimar da take yi musulunci sai ce a ɗauki tsoron Allah sai a liƙa cikin zuciyar mutum an fahimta da ka saka Allah cikin zuciyar mutum shikenan shi ka gama da shi amma in ba haka ba ku kalli ƙarfin sha'awa mutum ije ibiya kuɗi masu tsada zai yi zana aka ce ka ji tsoron Allah kar ka sa zobe sai da haƙƙi ita shi haƙura an yi ko bai ba ku kalli ƙarfin inda zuciya take son mallakar dukiya mutum izo irin ga kuɗin ƙwadago mutum ya ƙwadago a tashi ba shi ne shugaban ma'aikata da za a ce magini da za a ce kuɗinsu sun fiwa ba a lebura ne a cikin masu ɗauko kaya ita shi ya aiki bai ita bai karbi kudinsa ba aka ringa juya masa wannan kudin cikin shekaru aka yi garken shanu aka yi garken raƙuma aka yi arziyar awaki da tumaki aka yi garken bayi ga dukiya baja-baja izo ya ce a bashi shi kudin aikatansa da iya tashi bai karba ba yau duniya ta same shi tsoron allah sai duk abin da ka gani nan naka ne bawon allah izgili kake mu ni da za ba bani naira dubu biyu dubu uku ta da na aiki ka zo ka ce duk wannan abin da nake gani a nan na shanu da tumaki da awaki da raƙuma da bayi duk nawa ne shi wallahi ba izgili nake maka ba duk wannan abin da ka tafi ka bari shine na ringa juya maka shi ya kai haka yanzu kora kai tafiyar ka E, kuma kora ai tafi mutumin bai ji komai a zuciyarsa ba in ba a saka Allah a wannan zuciyar ba za ta iya haka ne kun fahimta mutum sai ya zo ifzai fili ina haƙa sai samu wata dukiya sai ya kira wanda ya sai masa wani na wannan dukiyar a filin ka na sami a ce wallahi nima ba ta bace nima filin siyansa na yi da haka dukiya ta ka ce kai da ka sai fili allah ya baka ya ce a ni ba ta bace da haka ni ba zan taɓa min da ba na ba ta ce to ni ma ko ba zan ɗauka ba don ba ta bace in babu tsoron allah za a yi haka nan jama'a duk wanda ka ɗau tsoron Allah ka saka masa a zuciya shi kenan ka tafi ka gyale shi ka gama ka gama aiki amma duk abin da ka sa a zuciyar mutum in ba Allah ba wallahi baka saka komai ba ka saka tarɗar kaniya ne koro an fahimta قالوا حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أبي دق أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ونبى العربا قوي يا زويت يا من زان الله إن امرأتي ولدت كلها من أسود ما تاتا تعرف ونطابكي وإني أنكرته ناك أمتش نيبا يدعنا بني faƙala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sun salama ce da shi hallaka min ibil shin kana da raƙuma ƙala na'am ice eh ƙala ma alwanuha manzo Allah yake to waɗanne irin kala ne raƙuman naka ƙala humrun ice ai jajaye ne ƙala fa hal fiha min awraq shi shi ciki akwai mai duhun kala ƙala na'am ice eh ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anna huwa sai manzo Allah sun alaihi ce to ta yaya ya samu haka nan qala la'allahu ya rasulullahi yakun naza'ahu irqun lahu ya tayi wani can tsatso nasa asalin sa can aka samu wannan da aka wancan tsatsan irin jaye shi fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sanar yace wa hadha la'allahu yakun naza'ahu irqun lahu to wannan dan naka shi ma tayu wancan jinin wancan eh, tsatsan ya rinjaye shi قالوا حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال ابن شهاب الزهري بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم labari ya isar mana cewa abu huraira ina ba da labari daga annabi sallallahu da kwatankwacin wannan hadisin na nasu susuwa kwatancin abu tahir da har mana dan ya an gani Allah ya mana jagora Allah ya dora ba kan ne waɗannan abubuwan maganinsu gaba ɗaya shi mutane su ji tsoron Allah an gane ku in ka ji tsoron Allah to shi kenan sai ka zauna lafiya ma mutu ya gidin tsoron Allah to shi kenan ya shiga taɓalɓala kenan abinda ko muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta Allah ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani alaikum assalam wa rahmatullah na'am tayyib ita game da mas'alar kallon alqibla za a yi sallah wuri ne ya takure ba a samun kallon alƙibla sosai idan za a yi sallah amma dai shi liman yana samun dama ya kalla sosai to idan mutane suka kalli ɓangaren da liman ya kalla shi kenan to mun yi magana kwanaki nan wato mutane da suke ɗaukar fuskantar alƙibla ba kuma haka musulunci ya sharanta shi ba idan kana filin ka'aba ka ka'aba kana kallo to wannan ka kalle ta wajibi ne amma lokacin da baka filin ka'aba to nahiyar da ka'abar take na aka ce ka ne ka kalla shatar an gane ku fawallo juhakun shatrahu wato a lokacin da kai tunanin nan ne gabas nan ne alƙibla to kawai ka ɗauka da aka na baku Allah subhanahu Ta'ala da ya tashi yace zira ummal qura wa man Don dan kai gargadi ga mutanen makka da waɗanda ke daura da ita wai waɗanda suke daura da ita ba ana nufin mutanen tsaifa mutane a ba fa su ake nufi ba duk duniya haula makka ne duk duniya haula makka ne haula hadin kenan sai na baku misali da rawu in kana tafiya ai kakan je ka tarar da rawun ko shatale-tale da ake cewa da hausa to idan ka taho duk hanya da ta nufi rawun tana kai kansa ko ba ta kaiwa shi kenan kamar magudadar ruwa ce ta san gidan tato ta san tato idan suka zo suka fuskanci wurin suka tafi suna kaiwa babban magudada ko ba sa kaiwa an fahimta to da aka samu wani sakarci wani lokaci wasu sun tafi maka wai sun je wai sai suka ga wai ai ashe ba haka ake wai nan wai najeriya wai ba wanda yake kallon alkimla daidai kaji fa shekara aru aru don haka yi sallah ba kallon alkimla ina sallah an fahimta to da haka musulunci wayan addini ba wai ce ake yin sai mun zaɗi da za mu layi daga nan misali zuwa za mu kai tsaye mu je mu taba ka'aba ba amma a matsayinta na abin da duniya tana da kamar round din to yanzu barin ba mu misali ka taso daga lagos za ka zo kano ai hanyoyi za ka baro da yawa amma ƙarshen ka zo ina za ka zo kano to dai inda kake tafiya direction ne na ina na tafiya kano duk da kake tafiya ta yi ka kauce wani dutse ta yi ka kauce wani ruwa ko ta yi ka hau sama ta yi ka ka yi gangara amma duk to da za ka zo wancan lokacin sai na baku misali da katar rawun din nan na flyover ai ko wani katar rawun ko dai ya ka zo ba naki haɗuwa ba an fahimta to ta ko ina wanda ya taho daga sokoto akwai wancan rawun na ka buga gabanin shi ma rushe shi wanda ya to daga wudin akwai wannan na hotoro gabanin shi ma rushe shi ba haka bani wanda ya to daga gumar akwai wancan na yanka gaba ko da yake shi na ba har yanzu yana wanda ya to daga katsina akwai na multara shi ma har yanzu yana an fahimta to wannan abin da hanyoyin da suka to wanda ya to daga dan batta ka zaure shi ma ya zo multara ko gashi nan to haka za ka ɗauka ita aba a duniya kamar haka take da haka abin da ake nema a wurinka shi ne wannan shi ne hanyar tafiya din an fahimta to in ka samu wannan shi nan to ita ba ma tafiya bace irin ta mota din a ce sai ka sauka kayi damu sai kayi hagu a straight ne in ka tafi za ta je amma kawai ka hau sama ka goyi jirgi ya yi wani to idan shi kuma karkace ya saboda hanya fa ko baka san jirgi yana sakin hanya ba ya karkace saboda ya samu hanya an fahimta sai ka samu wadansu mutane masu abin nan da jahilci kawai suka kama rushe alƙibla ko kuma ka je ka tare cikin masallaci wani ga masallaci ya gina amma ya karkace ko a ciki an yi sahu a karkace to sai ku wannan abin da Allah ce shatrahu man haula hake an gane ko haula hadin kenan kai dai wannan shine wurin to shikenan to in ka tafi lallai za ka dire ne a nan wurin an fahimta to da aka mutane su daina dora kansu wannan abin nan din yanzu to amma da za ka zo ai gaba suke kallo nan ko sai ka ce ta ko ina fa san mawajihul Allah sai ka kalla arewa sallaka ta yi ko kuma kai irin tsaye wannan da mutane suke a cikin sallah kaga mutum ya tsaya sallah ya wani haka ba yi ina cikin saufa kowa ya tsaya cik shi sai ka gaya haka to yanzu nan alƙibla ya kalla Allah ya sa kuna gane to irin wannan shine matsala amma ka tsaya cik ka kalla ka ce nan ne direction na alƙibla shikenan sai yi ba zai kana sallah wani zai ringa cewa da kai sa ka ringa rawa kaɗa daman ka sai ka kaɗa da yawa sai ka yi haka wai ka kaɗa da yawa to ɗan dawo hagu kaɗan sai ka ga mutum ina ta dawurwura ji akwai ina sallah wani zai nemi wannan shirma ya ji ko kawo shi a kani bai ana yi muku magana ku ku san wuri ba kaza kaza kaza oho ibi shi kafin yi da sallah sallah ya tafiya tafiyarsa ni ma na sashi ne tafiya dama da ya abin da zan ce na gode ko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 وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله